الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai katon wucin shi daga littafin ya almanzumatar ra'iya fi sunna ya limam abulkasim sa'ad ibn ali ibn muhammad ibn husaini azinjani rahimahullahu ta'ala inan na safo shi ba gutu anyi ko iya tsagutu ta ci 2014 bai ti ya guwa gibe ni ci bai yana katun ya fayo na bai ti ya guwa gice wani manga wa a misalu ahalili ilmi fi na tori katan wa a gazaruhun ilman mu kaimun alal asar وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يسقي إلى كل من هذر وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغذرهم علما مقيم على الأثر وأمثل أهل العلم zai shige gan a ci madafa lagan a ci madi alkhairi gan min ya zai shige ilimi wani ya kwaci mataju gana wa a gazaruhun ilimin a ci madokun gan ilimi bai fahimta ya jini na a gayi muqimun alal asar zane shi agwala sun asar na a ci mamito a saru bi hadisi shi ya nabi sallallahu sallam bi sahabi shi na ne gwaji ci gado na ko ma ne yare na manci gan وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره يسقي لا كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره يسقي لا كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره يسقي لا كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره قاتلي يسغي لا كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره يسغي لا كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره يسغي لا كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس موجب بخاطره يسغي لا كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر من قوى أجهل من تلقى لأنه جاهل تقوى ga wace magun yi minan nasi min ya zawan gishi wani gai wunci mai jifari fari wunci mai watiusan wunci mai legan wakun bi khatirihi bi tunani na wani laza ne yusufi fi da shi tuba illa kulli man hadar ya zandoro na ganganin a legan baiti na nan kemina manjin bayani da ya ni gan zai ji da alkhairi ganin a ci madafalala gana a gayi zai ji muqimun alal asar a ci mai da ilimi dokuna ebe hmm. na man jefalala ga jahili sai ci ga kula hali ya tawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun in ba zai ji je ilimi ne bai zai ji je ilimi ne ga ashe iri ni hmm. ashe iri ni a iri ni a. sai ci ga shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil ce ci jiri ta da zai zaji buta da gaskiya na sai Allah mala'ika ya tun majiri to ana ba mala'ika tun majiri manji na jima ko yake ni bi adalci bi gaskiya na tun majiri ma dai fa lai manji nan qalu na diwo e da yi ci jiji a ce ba dukiya gojin qaruna a cikin yiri na tuye ci a karnu na ku ya a zai shi mai bai ilimi na wuce dukiyar karu na ya ci ne aliyan ba su ko bi rashin iman da bi karu ne na ya ci ne a ce ya ga wailak mu kalan lazi na utul ilimi sannan yi ce ci la ilimi a na ga wailak mu sawabun layi khairun ya lugware ladin su sako da alkhairi ga dukiya na laya karu ne nan zai di alkhairi ta ci za mu yi ganin zai je ilimi nan gama la annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man yuridi lawo bi khairan da na ci gai kwabi alkhairi na yi fakiyu fi din wa yi fahimta ya addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ke gabe ga khairukum man annabi sallallahu alaihi wa sallam ga khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sannan da alkhairi ga tacin bonan ngai zai da ilimi mai luya sashi nan annabi sa sallam ke ga gabe ngai za ma tabnu adam min qata amadu illa min salas ya zaga jaji ne tunguru bata ba sai guta mini bo ilmun yuntafa'u bihi ilimi na adi amfani na annabi sa sallam hadisi ne abi kafshatul almariyo gan inama duniya li arba'ati nafar ijenna le da na zeni ijenna le da na e za daga ile ije wa ni mini gunyo e za ma fari atawallahu ilman wa malan ceci yu ilimi ceci mai ewo ewo na sokoyo na wala ewo gun ilimi na masokoyo na wani laili nuci wuzo an gishi fa biya alal manazili zanen gajen fa lagan bai nibo ko ji gane ku ya e zane ya baci ma rodilu na ta wulawa ilimin walam uta malan ce ci yi ilimi amma un yi wa mutane fe ga lawa ta ni lawa malin la'amiltu misla mali fulani so ko ga ya mi waya kem na zaka zai lotu guru biyo wuyi wuce wa zaka wuce di sadaka wuce tu masallaci wuce di salat rahim wuce mai guyi wuce mai tamba wuce jingi wuce jiya yi taimako gani bai marayu shi nan wuce mu ya jiya cin gaga annabi gan huma fil ajri sawa'u gu baba nan la dai ni adiyo yo ko mm. e da yin tachi rajulina wallahu malan walam yi ta ilman e za dan wani sakwai wa ma sakwai ilimi mu cajin sai ga gan lau an Allah ta ni malan e za yana ta ce sakwai wa ma sakwai ilimi amma ya wani sakwai na sukun la ya yasuli biya rahiman wanda ya wannan gunya wanda ya wannan lotu kirki wannan lalle sako ba A annabi ya fa hadha bi akhbasil manazili za a na ga zai je jejjegan jonan idan yi ni ji zugun rajulun lam yuta ilman wala malan sakwai yiwuwa su ko yi ilimiya mutu da fiye ga yami waya la'amiltu misla mali fulan da yiri ya tu dede na zaka zai lo na gami to allo mu anabi ga huma fil wizr sawa le fi zan yiri ni ayo ilimi ewa ga yazo zo wai limi kanu na kuma kanu lotuna nga malata ce falam annahu la ilaha illa Allah je ilimi dewo ta zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah wastaghfir li zambika wa maghfara ya biyan wai nga mala imam al-bukhari babul ilmi qabla al-qawli wal amal babiyan da wa ilimi kanu wa gagana da wa ilimi kuma kami wo lotuna zai ji dai ilimi ne yawa ga yazo dubi gan kula ko fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun edagin alu zikiri shi gan kaga yaje ilimi anan jahili da amfani tace cin an gishi ba wala yasa li jahilin fi nas ma'anan wala mulkul iraq lahu ta'atta jahili da ma'anan doro wa da amfani ta tace ali taiwa ko ga faro ni ka mulki ga da duniya ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa aku ilmin kaman huwa jahilu ya zudu jikatu eh maza manya eh bane zai je ilimi na sayiri ni gani be zanai zanai jahili na ngogbo gan jahili ti je de de tubabu na zanai ga jahili na gui ga jahili mutu sun na daga ne je ba sayyidina ali na ga kafa bil ilmi sharafan an yadda man la ya'rifuhu wa ku matsayi da daraje da falale ya ilimi to zai ji manya na ga ga akara maka kalla, sha wa mafi ko wa fa bil jahli aran an tabarra Aminu man huwa fihi umma ku aibu ya jahili ci to zane ga jahili na gui ga jahili nga ji bara be ga wancan ga mun ji jahiliya a sha jahili ci jikiya jahili ci ya e bogo ya zuzu jikiyo ya zudu wa katun a mai da katun biya na kangbanya eh da katun mai kiyayen biya na kangbanya ya yabna bi kasiri nga la yunalu ilmu bi rahatil jasad e da katun biya na kangbanya ngo ji ne ko e za maga ga wa ji katun la ni tazu ala lillahi dinul khalis e za ga ga wa ji katun un ji katu kara yi sai mina su da sallama mu'azu tu da man ga mu'azu walo bayan zai ja cin ta fi biya nan eh mu farin da kan lawa nan ala to ya cajin ni aga wuce maji wa ga ala sallah ji sallah gutu sa kula da farilla ta cabo aga wuce maji ngole to wa gungo e ji ka ji kara kara ko mine ya koyan ka tuji wa bi mu manye gigi makanta gan na ni za sallam wa ji sahabe ga fannu jira inna min shajar shajaratul la yaskutu warqa wa inna masalul mu'min fa ni ma hiya mine ko eh, ka katun jima bai ma e ka katun irina ne zabe ba ni ga nabi na ni sa sallam ga uktubu li abisha enani ga ne gaje kai abusha wuyo ko e za meji katun buya zai ji katun buya wolo makanta ala katun woya wadda ji katun mai manjiya wadda kwata yi shempa no ne ga filisa ka kwata na yiwu no it no ile ya zaga ginka ya zaga ga wa ji katun buyi litafiyo wa ma da wa guidance bai manjiya ba ga ji kiyo yana wa na wa dokun gana to wa jena man da khala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu a ce man sha jan gan zane ga ganda katon gugi na ga tiya gugi am e zame shi ngam ga katu ku fiti bai me fuwe ne hmm man ramal ilma jumla zahaba anhu jumla zan ga shi ngwa katu ku fiti bai ne nun ga ke batan ke batan ba bai ni amma ga ju karakara yin suku ga ji ke ga fedu e eh, za mu ga ga ji katon da bukata yin e yadda yin man mayin su ga na wajin sai na na waga na jin sai na na akhilan tanala ilma illa bi sittatin sa unbi'uka an iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irshadu ko zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatu wa irshadu ustazin wa tuli zamani zaka'un ayyawan eh, wa hirsun ke hirso kodari wa de kokari mai da makanta mai bakatu mai kukatu fiti mai ka assignment mai ji kanzan mai ji kanzan gole ta hirsu ga dana mai da zalo makanta mai tuka bulu makanta mai da mota lo makanta mille a washin da ce bane mai alo makanta wai gane ko milo da nan da ce bane mai alo makanta mai lin da ce la kai bane mai ba ta baki hirsu istibaru a kuriji kandoci waga abu amma waga ji kandoci waga ji kaza kandoci mayaje na mafi wani kandoci har dai waga kuriji wabul gatu mena lawlo mukan da bukata guzuri litafi gici ina lawlo da na wuce nan means of transportation da sauransu ewo wa irshadu ustaz ngan bi irshadu yammani gama la al-imam shatibi ga aje ne ya lama nan mini alama yamman bo man wuce wuji katun da man doci mini alama yamman bo man wuce fulo tun gangani da ilimi na so yi ne mu da sun soko wa tuli zamani wa ma ji katun ba wa jigan mi da cakatun ya ni ya kuma ga a ah, gaskiya ga daga nan mutum cakatun ga ga mutum ya je man ya ni mana wa tuli zamani a man roci dabo katun ya shi ci roci katun ya shi ba Allah ya samu dace wale zanne jiga idan kirkyo afdolu yamma wuce ganji zugun alul hadisi shi wa agzaruhum ilman muqimun ala al-athar uyo jito wa a jihalu man kaminan nasi zane ji jahilci ga wace ma gunta gumbeyin ta ce mu gijo nan mu'ajibun bi shi. ngai zane wa ji mamaki wa ji fari wai leciwe wa wati usa ya tunani na wala zana ya su gai ila kulle man hazan fi da shugaban zanen dondo na ngai zai ji jahilci ga ta ce zawon gijo nan ngai wale ya e zaga ibe ilimi mu ci ɗin su kwaye mu ci kyane biye mu ci makiye na sako betu wuyan wani da sun sako ga agadin wafe da kya wa ce yi uzi ilimi wuce aji kiyo aji fara ki za an gija tilka darul akhira imi alkiyami wuce na ji alu halin da zina la yuridu na wuluwan fil ardi wala fasada imi na wuce wula da ya zai wa fari ji fari ɓe cikin buwanin zanen ga ibe da sun ya ci na wuji ilimi nga wa fefia ina fiye yi da suna mi je ilimi amma an ba mi tun lobe na soso ko lawumi ne nga fiye suna kan kandundo nga malali libiri nga wayin utita fi tawila ba'in wa qala an-nas innaka kadra usta fala ta'man fala ta'man su'al Allah anhu ko bi tawbikin alimta fa hal amilta wa in wati ta fihi tawila ba'in sai ci gaji egwanin bana ya wadda duma na ce ci gaji ya ka to sarawi wa qala nasu innaka kadra usta yadda da ka iza ka zaje da ci bani ilimi kai za ka zabe kafin kai kaza ka zatu matsayi kaza ni nun ga fiyo mafa fala ta aman Allah anhu gaji aminci ga su kwa biyo gama bi tawbihin su ko bi ko bugan alimta wadda ilimi ne fahal amilta gba olotun zane ya tu da su sakwai bai yi ganin mayore inna ma ya shallaha min ibadihi al'ulama'u da ke dai da sai tuye cikin mini ya wuce wani wuce ya tuye na ga izu shi manjo ungwaye ne za da wa ilimin ga gwamina ungwaye ne za da wa ilimin ya buwan fari jona ungwaye ne za da wa ilimin ya buwan fifiyo yau ji gane ko in magwaye ne za da wa ilimi bulu ba za juyo na a'a zane ji ja ci ganin gai zanen wafe le tiwuye yin yiri na shi zafi hankali rubo bai wusuwa su shi to na wuce a fari ci danare wọn ṣe bai ilimi bai bawi hadisa nabi da nare wa shi bi ilimi bi alkhairi ya bawi amma to sun zanni ga fanke alqur'anu lugwa in ga fanke sunna lugwa in ta fike ji fari gangani bi tunani na wani layun zane in ga gangan in ji aya wa gan in ji hadisa in ji a ce gangan ya ne fi hankali wani yan wuce na shi ga da na fa in ji ga fi da tunani ruwanci dole mu ta fike ji kiyo mutafe ke gaushe ba mutafe ji fari bai wuce na ci ma sai safi ube wasu wasu rinna bai tunanin da zafi kuko lubo ne mutafe zafi bubo ne mutafe gaufe ta ten zan yi mutafe ji fari bai eh wanda bayani janiya gaskiya wa clearance jiya ga wuce yanu ga kwadan gole mun ji ba littafi sa kubare mun ji hannu ba hadisa ne bubare mun ji hannu asaru shi da tubare wale ga zanne gbanin nan wa ku kwai kaladan tsakaniyan tunani jeje ko na mu kan gaskiya ɗaya nan gangani da kiyan eti yele lọ́lẹ̀ ẹ̀zà ìjá ìlú mùcẹ̀kẹ́ ilé tíwé na ndamini ya kiwo ndamini ya mamaki me za shi shekwanu lamitu tuna wuje ko gboro a mutu sai ke liti yana ga zandoro kunwa na lamaru yo na dokun don doyen manyan ilmul kalamu shi dan da yayi nan ka kuna ga goka a cile a de jamaji ebela jikiyar e fari da tagayen wa ladiya ga wajen gani ako har to babu ne gi makanta ji bai zai je lamitowa ne bai zai je aja fiye wa manya wuce shi e cinwa ne ladiya ka tunan har to babu ne man wuce ya aja fiye bai lega zando na ga lega ba ne ga zanwuci ta mizanin dunduwa kuyo hmm. al'imam shatibi mun ce gali ti samun gafa ahalul ahawa'i ‘yan bidiya ji a magaga ahalul ahawa'i ebo an kalo bi alo kpamun mun ji sufi bai shi ya kawai ha to murji'a to mu'tazila to asha'ira to karramiya hmm. to jahamiya to khawariju ba ta kyayo alul bida'i wal ahwa'i idza stahkamat fihim fihim ahwa'uhum yatunya man naga gafiya lam yubalu bi shay'in ejin eh, damuwa bayan doro ya ya khilafa an zarihim shay'an zai ji magaliya ba ce be dalili shi na e ga ga goya to alawaji sa to adaniya imana e eh, ganyen duro idan da falwa wala raja'u uqulahum muraja'ata man yatahimu nafsuhu amma yaje bada ci hankali ala ga i lugwaye titita ci le babo yi ci mi ci mm wa yatawaqqaf fi mawarid al-ishkal ngo le ka kuna nga ida ga be titita ci mm, ci le na kam jare mm babo na gaskiya babo ne da bukata yake yo jara bawo da bukata ile lati le wajan wa huwa sharul mu'tabarin min alil ukuli ngo le ẹzùn ṣíṣì ẹ̀zà ẹ̀bọ́n na za bá ci halewa ba na wasu ganin wacin lamarin wani ko babu dalili da wani waga ci bici walo wọ́n ne wala gyaro ji na gayi lalamai zai ji bi hankali wa kullu bani adam khata gaza an ginin wa khairul khata'ina attawabun zai ji madi alkhairi ga mini zai je cin bici na wani gai zai je ji tuba na ebo ne ba na uzuri don alul bidayi buye de buyayya bidiya wucin da yi aka irke na tuya ce ga wushi rubu fi kulu biyu mu da ejili na da fi ji buta nan ko na buye nan ko gigina ufifiye babu kewa zuwa ne a cin aga zai jige jin bidiya nan iya gbaya ebe lana eya ebe lana tukpa ebe lana eje yadda na mai lule gaskiya yawa eje tukpa da na mai luwa gaskiya eje da na mai luji fahimta yin gaskiya a tafe jikiyo a tafe ke bugulu wato ci misali hawariji shi ne annabi sa sallam ji hawariji ya ga yakra unar qur'an a sai ba alquran la yujawizu hanajirahum wa goki gan wọn agogo ko gora ga mana aji fahimtu da yamma wa khawari juji annabi ga yi sufa haul ahlam wa wajayi e bayan tunani bu hudasa ul asnan e ya ji lawon cin e ya shi shi be wuce gwegi gwegi be guni gwegi be gube eshi din ni shi ba gutu gbawo za fi renji na jo fejin a masa za amma ga wali yadda na ji bai da hannun na ko amma to sun sukun wale ujubu ga adiyu wa a jihalu man talqa minan nasu mu'jabun bi khatirihi yuzri ila kulli man hazar wa fe da kiyo wa fe da ujubu ya ci tacin ga malaka kuna abla ibn abbas ba wa rijin kai khawariji shi a gani biga yi idil fai na kalamta jin adalca ne biyo jin adalca ngoli etin ye lege zan yar e tuba no ga ni biyo jin adalci na wuju wuju bu inna ali sayyid ali sayyidna ali aga sayyidna ali washe kafiri rijale ga yima ibe imani aga e yi jahili mun bi fahimta yana alqur'anu ya gana kun lai mutu sahabe shi aji fasara ya alkur'ani a yawa amma wani ke ne ga ilimi ya kuma wato babu nan wani jiyoji zan mace zan mace aji tori dana mun ji jalu ga garu mi inna wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani Allah kiyaye mu wale jahalu yin nan abu mansur al-hallaji shi akida ya to aso kwayo mun shiga su biyu ato tuba ji zane zane ji ga ya ji tuba tuba abu na yi wuto wuna wọn kwasu ne wuce waje to fadi bin ganin ta ti dano gaskiyo ja'ad ibn dirham nga wale a jiga ya faniya ya akida ya khalqul ko kaku na khalidul qasri un wajad bin dirham mai ta jima di tuba ga ga ja mu do mu da tubu ju ga wa ji tuba wa ke jiki ni wole wa ke ji fari tubu wa le ga kunu ta da je je gu wali ajli za da ha khalil al-qasri bil jad yawm zaba'ihu al-qurbani iz qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musal kalimad dani ibn qayyim ga al-kafiyatu ga ebu yan yiri nan gala har da kasar ci sun ja da bunu dirhamu e fo yan layyayin pataki ji no ujubu ebo e da shi wi dan bidiya wala mitu qur'anu wala mitu hadisa wala mitu asarun ya salafu salihu ja wanda ke ji kiyo wa ke ji fari biyu ga gan wani jeje ga tu wando na magaliba ne wucin ngwa ngwa ci ga wucin ali a zando ma shi ba ga wucin mu na alamu ya mini ya jo arrazi razi ومن الطرائف التي تذكر أن الرازي كان يمشي في الطريق ومعه حاشية من التلاميذ والطلاب arraziyun fe gwaga ko ya ji makanto shi ma amu gwabai dasa biyu famarru alamra'atin ajuzin fama arafatu a ci gwayin zagin doci ganin zagin wuce ma ko koyin zagin wuce maki wagar razi gadana fasa'alat ahada tullabi in zagin da ce gina ga zi nore faƙalatu ga man haza in zagin da ga zi da nore faka an na gadi ba kewa ga gima kanta na ji fushi ga eh kala amma tarifi na wajen zanne ya biki na hazan razi razi ga inoni inda wa alfa dalilin ala wujudillah razi na tun da hannun unje dalili unje dalili unje dubu ne lauga su kwada bunan faƙalar bi fitaratiya ina gina fiye gan wallahi laulam ya kun fi kalbi alfa shakwin kaga shakka 1000 da mu gbubuwa dan lama waje da in lama waje da inda wa alfa dalilin a da dalili 1000 da bubuwa bai wala ji ganewa wato alul bidaiji shaji ke mino tun manyan sunna jajin a ga zai da alkhairi ga tacin alu sunna ne ga yi manya jone hmm a cin ya ga zai shi ji shi riga tacin alul bidaiji ne ga yi manya jo ewa kibo a ga yi zashi lo dalalo aga yi zashi lo yi manyan nbibiya shi a eh, project mini a project ya gi makanta ji as if aga yi masu mu ɓaga wajen gani ko har tu babu ne gi makanta ji ajiyar fe bi ne ga ungon ya ga wajen shi wakil za ka zai ya ni why ma ya ji mana ko Eza yi dambu ba yi ma ja wa ni Muhammadu ya sako musulunci ma ya. ko wuce maka ga alu aljanna yi no ebogo e! ngole idan e da ule ngwana we dazan munti a ga da kaman wacewa a amon goba wajiki we dazan in zai ne jiwa zi mai luwa zimelu ga ráàzíyọ ní ka ojú rà Wani á fushi. Dole fúnṣí yóò ilimin kalam gai mai yi nan a nan yusa sallam ce ta ce yau sa'adu yau zanga ci gbautu gan gashi na sallallahu sallar. ko annabi ga akulu kama ya akulu al mai me giye ke mi wuje giye nan wa shirabu kama ya shirabu abdu mai fi ke mi wuje fi nan inna ma ana abudun mi fi wasu a sai wuji annabi gan la adri ma yuf'alu bi wala bikum mibe na jin be ni na mibe na jin be yina annabi sa sallam ya asifu na'al waju fe yeto daji annabi sa sallam wa kanto nan yebe annabi sa sallam ya kana kunu fi minati ali wa bazai mu je tundore annabi jiya dana afi duna annabi ga lata turu ne kama ta rati nasara isa bin maryam e ga domin ke min nan nasara fe do annabi isa ne je maryam nan inna ma ana abdu min fiya sai wuji e ga je ga abdullahi wa rasuluhu annabi sa sallan yi uta bi subyan e lagi zakan yi bai annabi annabi ta ba albarka annabi sa sallan ta wuji in zagin doci na dan in zagin doci aji wuji in zagin doci aji bai ga annabi bid'a nda go san ni bi ani bi ga mi tu mu cha da complain ani bi ani jabo ani jabo ani jabo kwa mu jisa ni kwa mu jeno cha ni bi ba mu jini ani bi so mi ni so gun ba no ge za je di asset ya yan ni ani bi ànábì gashi har tu babu na pewo no wa jo fa kan no ń ga gboga ní ẹbọ̀ ń wọ́gaci halatu bintu khuwailid na sir tana na khadija nan wani cika wa na bilo yahud ya madina shi e lo ba na bi inda ce ajiyar lo ba na bi a ga muhammad ya yoga imani tsanani daga biya na bi ya yi kan wace e shi ta na biyo a titi he ci e ya a na bi ga gaira maka la na bi cajin ga ya je kuma lasa kowai ba hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam a ga annabi a ga annabi ala tal'anul mushrikin wa bulani bi mushriki ja annabi ga inni lam ub'as la'ana atum tutun bulani bi zaja inna ma bu istirahmatun tun lan firama ya zaji annabi sallallahu alaihi wasallam unge tabiya wangi wai naka la ala khuluqin azim annabi ya tara kana ajwa an-nasu ajwad ma yakunu fi ramadan annabi ya tara ga zando lokacin da mu tara ga nan sun ga cin ramadan ya bago tabiya ya annabi sa sallam mudanin annabi ya daƙya annabi ya ji fariya annabi ya leci wuya annabi ya gaga don wuya amma ga ci alul bidai shi da suku ewa ga fi addu'a inda ciyo to ajan to kaji e maka da ya ka kasira to fi kobe min mun fi duki kashi inda hmm. ci suku a fesa zanu ci shi emi sai zanu saji your excellency your highness your this your that pàtàkì yìí ná tó ti nífà yóò lé wa ajhalu man talqa min an-nas mujabun bi khatirihi yusghi ila kulli man hazar وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وهل يصح في الأذهان شيء إن با إن قاعد تاجو كقول وضع عنجو iza na haru ila dalilin arabe ga gidi da ba ci wunde bukata dalilin a edda ne ba ta wata laske wace mai wai gidi fu wani wato ga ba ta ne wale sashe mu da na je a dai ga tsacici complicated ko a falsafa wace labiya ci ci mun cawa ga na ga wa ga lujin bayani gasa kodan bu alhali Lambarin na kiliya sarauni ko? ebe ne zai shi na a ilmul kalam a ilmul kalam a ilmul kalam amma ilmul kalam na jina ajiye nubiya na sai shakka ajiye nubiya na sai loke shi a cile nsa gwa yau ko? to su masu kwa zane na ji enwata ci a cafe ji kokari da fondoro e gana ga wancin maluwa nan a fi aji kiyo a fi a tu zuma da ala ga wancin a tuwa ala dole ga mala shekul islam ibn taymiya wani gan iktida siratul mustaqim ga ala tara an allazi ya'azzimu nafsa bil bilbatin walle ya zane ga yin wace ta cucin bai gama ne yuri da ayyan sura kulla ma kalahu wa ga do nan ga ga nan ga wancin bukan wala ya nasara walau na khatan kan ga bicici wale ina manye daidai manya sunna na da sun yasa kona waya jin damuwa nga cimbi cimbi ga gami ya cimbi sha agi malaika shi gan ki sunayen na jo a ga la ilma lana illa ma lamta na yi je limi a sai na wasu kura lawi nan su ma wuce tumi na lilimi illa qalila ayu annabi sa sallam wasallam ga gan faci alkiyami annabi ga mal mas'ulu an hadi alam min sa'ili dana ya gbiga ya ga nan unde unde ile ilimi ku dana ya ga nan unde ilimi ku wato na ga gana ko ya salu na ka ni sace a gbiga ya tiya alkiyami ga ilimu da bayan tuyo iza sakata iza sakata man la ya'rifu qallal khilafu da na kiya na ga su sun cin le baga ke ngoji gane ko sabe idan bo mas'ala ya jaddu wal ikhwatu egu ami sun wabo ebo na kiya sabe idan bo aga ayu sama'un tazilluni wa ayyu ardin taqilluni an akula fi kitabillahi ma lastu alamuhu aw kama qal sama kicha kan wuro kin kicha lawun mu ci gangu da litafin to cin yana hujja ibn qayyim wajen aqida sufanci ne wa galu al-kafiyatu shafiya mutu bayani a ga wajen sufanci la amma mu yanzu wala kad jarrabtu hadha kullahu yanna qata wujuni ci ga hatta hatta haliyar ilahu bi fadli man laysa yajri yadi wa lisani so ko ci be la fa la biya wu ci de zana wu gagba wo be gintara wu ke gagba wu wo gangan be gwanwu ya zo fe di shara ibn taymiya wale wa zu ma bayani di ko ibn taymiya to ga un kali ta fi nuna ce ya ce ziyara yan kabul khalili biyan nuna ci shi amma mun ɓewa ga ga wuce yi luwa na za mu nufi yau su kuma jiki yau wa zuki ulugwa al-imamu zahabi mas'ala ya falala na aisha gani bai na na khadije duk da falala ga ngan wani ta uku fiti wani dalili ja ga gbogbo ba mu bu ga gando rawati wa ibn hajar mutu a gangan zamanin ga ebe lunga bele gan dari sai mistake son ma nke wiye di al-imam abu muhammad ibn hazmi wanda ji munazara be zai wanda munazara di zare zai le ga ibn hazmi ya ibn hazmi shi mi ga na su mu fake litaf shi ne goma be mun la mutu dalili zamu ci da mun eh ashe ga zamu ci da gaskiya ne ibn hazmi fiye ku litaf ga kiwa da jin goma da ga zamu ci ya gunde gaskiya gunde gaskiya ba ne ibn hazmi ya wani kanan yan uji na dana hmm? a sheik muhammadu nasiru din al'albani hadisi da bonto ga sayu le bi ga dai fu ndo ci don ga dai fu le bi ga sayu nka kun wale gaskiya bi tilawa na kun jiki an kun ji yara wa jara ji a shekul imamu shinkiti adwa al bayanu mu fe bi lagade ayan da cuta bai sai dai ko so tutar ba don ko mu ga fassara kaza mu fe la aya na lewu ga ya kaza amma mu biya tula ga shalan bari wuce da haka kaza a shekh abdul samad ya ga na wani tijaniya ne mun ci ba tuba ji tuba na su kun wato lita ta ce mu azu tijaniya na a kira tijaniya maji dai da wani ba wa annabi ba kale kale ta fi risalatu da ila sunna azajiru anil bid'ah taqiyyud din al-hilali wuje aqida ya tijaniya ne matuba ji majituba na su kuma to littafi ka abul hasan al-ash'ari wuje aqida ya ash'ariyanci ne amma waju da jan aqida ya al-sunnati al-hadisi wuje ka littafi na libanatu an usul diyana yace aqida wuce ya ebogo sai zaga shi shimci mai manya gaskiya in ga ta gando ce ku ta ki da ndo ce ko wa relax gan wa cin bici ko wa relax gan wa ji kuskure wa su sun so an ga bayani jiya ga ji kem no fiye ga ga fa ne nan illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika tubu alaihim amma e zaga iman dede ko ga cin bici wa fiye ji kokari dan wuji nusratin ya batilun wuci ngama ibn taymiya gadana kuyo mm-hmm. ah. o mabe ko zai ji mai jiya irin wuce na wa ji kokari jiyan waye ji nusratu ya batilu kawai ya hatta to zai ji ha na bi ji nan wa fe jiya kokari ga ba wani na jire alul bidai ji gai tsaga bi aya umaji hadisiya umaji ba wuya ne bi a ga fe ga waga ya gagan na wadda bai yi kaga wa mai ba wani shiga da su wai kiyo wai makira a cika alwallahu bi albara'u bi almuwalatu bi almu'adatu bi alhubbu bi albugubi a gula ta ci ba matsala iri nan wani ina wai maslaku ya alul a hawa ahwa'iji alu sunna je Allah za ki ne ga yin do na wa na waji daidai hmm. ngali anibi bana ɓangu yau ko? bona iza dan bolani nga e zaine jijin ma yare nga amma zaine jijin ma wani na yabo na gobe da tamido ga zaine fi jijin ma ga babu gu mi da tamidi dambo nga jama'atu ma faka alhaka wa in kunta daka. nga a aljama'atu ma faka alhaka. ina yi jimanin gani na gani daidai mai gaskiya nan asalin sahabe jiyo kame a ji kuskura nan wala hukunta wa daga kawa gayi bawaji na uji zaini uji jima ga ya ganna ga eh lanna labe ya tiyan ajilu zuru mai jama'atul muslimin eh na labe gaji mufaraka yin ya musulmi na ma eh na labe gaji kuruji alal wulati ma eh lanna labe ya tiyan musulmi ya yi na babu wanda ya bai laga irin na biyo ya zaji magali gaskiya ba su kun agwo sun gaskiya yana ga wani gada wani ujin zaini ujijin ma ga asarin ne ga tubuwa nagun kaci ta guji ma ci yali ta sun na guwa ma gumo to su ko labi har bai yinin ne ujin yan docha re nusratil batili fuyo e zaga gu fuyo bo ci be mi yoni zakan zan sunna wuki zo ko de nga so ko sunna ni ki dalili mi ga ma ga me jiya da na wali la ila asma wal husna fadu biha so ko de sunan ji tajuna sunne ji ala asma ga e mai wato de de eh, de banu le yi gbanu e mai wato de ngole nusratul batili da halin donbe da ya fi gaji ya wuce wani beni nan yau ko? ta Nga malla al'imamu abulkasim zinjani wani tambiyu ya hawa tiru ya ji na ifi biya almutakallimu na shi na nga mala'a ma ya salafu shi ewo ne ke ilmul kalami lugwa ki abu yusuf na ga ilmu bil kalami jahalun wadda ilmul kalami wai jahilici wal jahalu bil kalami ilmun jahilci wato biya al kalami ga ilimin wale wagaɓe ilmul kalam ya mama waɓe alkur'ani ye waɓe sunna ye waɓe asaru ye waɗe fahimta ya fi kyau wunde alakai inga wale wale jiya ci alkalam waga yi manyan amma wa ilmul kalam ku shaci ba aya ba hadisi wade ga ga tsoro daga na makiya ta ce ba wubu an ga wale yau wani nan kawato ga yi ga ilimi jahilci dauna bi ma'ana zane gadajin ilmul kalam in ci agwafe don bonin zanna hakika na wala zada ne jahilici hakika na wala zada ne jahilici e bonin egwaloyin ilmul kalam e zamu ɗegu na dan ilmul kalamu na noton nau'i yoyin ilimi ya zane su ko ga ba nan gama la al shafi gan li an yubtala al-abdu bi kulli ma halawu anu sako lawu jumu chunde da doro na sako ga kane sai wa shirka ba mai shirka khairun lahu min al mu da al-khairu ga wando ilmul kalam shekul islam ibn taymiya mun fi jin bayani ke diyan na al-mutakallimu na jeji iddia udana na fa gan ilimi na mun fi sai jalici wa inna galiban ma ya takallamu na bihi minal usuli ibn taimiyya ga al kama, ga galibi yana al-mutakallimu na je gan ya mas'al minal usul babu unji mas'ala ya usuli fiki wai gare mana ilimi akida wannan laysa bi ilimi unji ilimiya wala zannin sayyun majito zato wanja bal zannun fasidu dai zannun fasidu wa jahlun murakkabun mai jahlun murakkab <laughs> yes gama la littafi akida na shi wa ma wa ji bayani akida wa asawwa kina wile goro ma ji wa littafin ahlus sunna ji ceci yini kul wallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad jimbuta ceci buyi wa qala jibuta ya ce ci bugi wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun ai ma ni be tsoye ci be malaika be tuci be fa'al ya be litafi be kaddara alkhairu be sharri laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almajid wal walakin albirra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubi ko alkiyami gaskiya amma gaza inda ki fara kiyami mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa mina nukhrijukum taratan ukhra duro mini ya buga tu lokacin wa bena ma bin wa ma kewa idza ja'alu ala na sa'atan wala yasak waji fahimta hmm. eh waji fahimta ta amma al mutakallimu ne su kun law kana kaza la kana kaza law lam yakun kaza la kana kaza mun ci ba ta ga sai ga dawo ba aya ba hadisi a cikin gafi alhiratu na ma ilmul kalam in yirin na gawon labi wanda suku dole wa Allah zai jige juna a gali alkur'ani bi sunna ban gama lali a zabe gaga qalla man am'ana nazar fi ilmul kalami zadegi da kyar zande daga ji bici ke cikin ilmul kalamuna illawa illa wa adda wa ijtihadu ma yi khalifu mahda sunna illa face egin wuce wajin gwalo na gali sunna bana wali ha zai ibon noma ma'ula ma'u salafi an nazar fi kutubin wa'ili ga malaman ya salafu shi Mm-mm. Hmm? Hmm? Hmm? ake kala da ne zaci ilimi ya zama faru wuce ne na bi na ilimi aristotelis hmm. aristotle ilimi ya sakarat socrates ilimi a platon plato ilimi ya filifilios ngoji ya ko ilimi ya tankalosha bata filosofa binti binti ji takada za wuce ji ya zurga da mu wọ́n ti gane ko na ma translate caji larabci da philosophy ajin ya zuga da jiki mo ya zuga da gbowu mo ebo na cikin lelo ba kutubu ya yi alimuta kallimu na ji wani laye gbaza jiki wani laye gbaza tabbatan wani la zai lagan da gaskiye fa inna ilmal kalami ebo na ilmul kalami muwalladun min ilmil hukama'i ad-dahariya ina ma ilmul kalam na aga zai ji be hikima min ya ad-dahariyu na zai ya ad-dahariyu zai ji gan zai ji ga soko da bayan dole by nature na zai je le ga je hikima fita chabu na aga zai ji ta ilmul kalam na faman ramal jama' bayna ilmil anbiya alayhi salam wa bayna ilmi falasifa da na gaiwa ga ga ku kala da takane ilimi annabawa jo da ilimi na filosofa ila bene na bi zaka iye boye yan ubona labudda an yu khalifa haulai wa haulai wadi abin ga zanna nga dikiyo nga ale filosofa jiba ma ki ale to annabawa jiba ba ilmul nga malamai ne dil katani nga ilmul kalami wa ilmu shar'i muhammadin fi qalbi abdin laysa yajtami'ani ilmu kalami ilmu kalam wa ilmu shar'i muhammadin da ilimin shari'a ne muhammadu fi qalbi abdin laysa yajtami'ani ya gbaye zubujo wa ku kan ci boganiya wajen da ko wa ga ganda ilmu kalami ilmu kalami ilmi philosophy ilmi mantiki pate ne ji wa kin wa labe so shi ko ku biyo wasabu su ji bi alhiratu ga wa create ya zo Allah kiyaye mu muhammad ibn abdulkawi al'imam al-murdawi wani ga alfiyatun fil littafin ka ce ga alfiyatun fil adabi shari'a na a sheikh salu fozan fozan ji shirin ya manzumetun al'adabun nan ya al-murdawi gan وإياك أن أراء كل مزخرف مقالته فالصم في ضمنها الردي فقد مات خير الناس والدين كامل غني عن التبيين من كل ملهد فطالب دين الحق بالرأي ضائع ومن خاض في علم الكلام فما هدي كفى بهم نقصا تناقض قول قولهم وكل يقول الحق عندي فقل فقلدي ولو كان حقا لم يكن متناقضا ولم ي... ولم يس ولم يتنقل ربه ذات لدد فمن قلد الآراء ضل عن الهدى ومن قلد المعصوم في الدين يعتدي فما الدين إلا اتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد إياك الإمام المداوي yoga ya zashi dabuwa shiga yi kishin cikon cikon hanabila shi mini abu al'imam abu ya'ala dambu mini abu al'imam abu Bakaril al-khallal mini abu al'imam ibn kudama al-maqdisi sahibul muguni dambu mini abu al'imamu ibn taimiya da ibn qayyimi adnambo mini abu al'imamu ibn muflih alhambali dambu na ka al'adabu shar'iyya na nini abu al'imam al-mirdawi udambo wajen gani ako? nini abu bi al'imam al-hajjawi nke dambo nini abu bi al'imamu al-sa'adi udambo da na otu milo da ana nako a jidamini manko-manko ya mazhabayan alhambaliyar gangani bi a sheikh abdurrahman ibn al-qasim al-hanbali dagun yau ko al-imam al-murdawi gan ga wa iyyaka an ara'i kulli muzakharafin muzakharifin bai jin gangba gangani bi arawu ya zai shiga lagaje panin ci wani makalata hu ya e gaza wuce fa fa sun fi dimni ha san mugunta ya e gaza wuce arradi na yi gadidiyar nan yau ko mm. fakadi mata hairun nasi zane da alkhairu ga tace zan yi na jin hajji layon ga annabi muhammadu wadinu kamilu a jini magumiya ne ba aliyu ma kuma tulakun jinakum minan nume a jini gumiyaye yin ani ni, wa adini akun ke wanda bukata da gandocewa ku na ga adinin yina. min kulle mulhidi daga ba mulhidin don dubo fa talibu dinal haqqi wa gaji fa da wa diniyar gaskiya wa gaji fa da wa diniyar gaskiya fa talibu dinal fa talibu dinal haqqi un. ra'yi dayi'un dalaga ga wani da wa diniyar gaskiya bi ra'yi nan gadi wa man khada fi ilmi al-kalami da ga da ga ilmi al-kalami wannan fama hudi zanawa da kiyayen wadi bawa ka fabihim na kusan yan na kunke wata wuce Allah ga ilmul kalami yan yiwu na gumi a ma alaza ba bawa na ta na kudu kaulihin ya gana ta gane gungo bai doji hmm. zane mu kalimu zane mu kalimu da ale ganwe gungo kan da cewa ale zo to shi mun so be tita ci mu kalimu re amma ya gane to ga kirbe ne ne ga kirbe su bata madina da na madina da hadis na shaka mai mun wa kullun yaqulu al-haqqa wa kullun yaqulu ba zandoro mini abu ajin ga al-haqqa indi gaskiya dan ba mu fa kalli di ga jama'a mutumi wali amman ya sunna ji eh zaji ga Allah ma tuso ku udu ila sabil rabbika yiza ilu ko to e yi yawe amma mai bidiya ji yi zaji ga bi Allah ma to wa ga aliya ba su kun wa a feji mu'amala bin wa ga wajen daji kuyo walau kana haƙƙan da ya e ga kalimu na shiga gaskiya lam yakun mutanaqidan wa fi gobe do ya? wa lamya ta wa lam yatanaqqal rabbuhu ko hmm. da taladdudi wa lam yatanaqqal rabbuhu na mai jiuna unji rabu ya sokwa mana mutso na yi mutso na yi mutakallimu ne mana zane je ilimin kalamu mutun je jiun shift from this to this from this to this ha faman qallada al-ara'a dan ga yace mi turayi shi nan dalla anil hudan ga ajin ke ba wulu kwa faman qallada al-ma'suma zannan maga mi tuwa bi wuce sa yana fi jini da jini wannan ya ta jin ga da wu fama jini a jini sha illa tiba ulima ata sai dai tuya tuye nabi anillahi daga ba sa kowane walhaji gan ba zane wuzayi ba ne albashiri muhammadi zane zane zane ya zai ga ganin muhammadu wale gan man alimamu zinjani gan wa a jihalu man talqa min an jabu mai bi ya yusgi ila kulle man hazar ko ke yusgiyo ya shituba luba zanduwa na gaya gagana bi ma na zanduwa na gaya gagana a shitubu za yo zane gagana ku gagabe ilimi ku gagabe jahilci ku gagaye na taiko ba ashe mun daga ga wani a zai jabe shi ba caga a shi tukunan amma bawu kun ji mi gaggado kun yanayi bawu na wudan alkurano da ne da fahimta yin sahabi ji balla hakika za zamuci shi a feji ilmul kalam a feji bidiya a fe support bidiya da gamane da yi da alifu na ajin an gi makanta shiga zan doro biya bai manyan sunne na a caji a fe da sifan wet na je lajaya na ko a ga hashawiya ko a ga kaza ko a ga kaza ga mala al-imam abul qasim a tabari Allah lalikai sharu usulitika da alisunnatiyo mu fe lagabe daga ba al-imam abu hatim razi al ke di ga wa alamatu kaci alama ya kaji ke zindi ko zane munafiki munafincin ya kira nan ngo ji gane ko ngai tasmiyatum ala sunnati hashawiyya aga yi ala sunnati aga hashawiyya yuriduna ibtal al athar e wa ga ga lami asaru jima wa alamatu jahmiya alama ya jamiya jima tasmiyatu ala sunnati mushabbiha aja sai ala sunnati ga mushabbiha ko ji gane ko manya sunnaji aja sai ba wuya litaji tu babu na a gawagan wai waga waji katun mi da lokaci na mi gawo katun ba na malo ba man ka zama yasu ne waji katun biyu ko waga izane ji waga izane ji katun manya sunnaji waga waili mi kaza waili mi kaza kaza ba kaza ba babu cin babu daidai wa mun ga ke biye ne mi biya ni tubu su ko lawuni e bai de ba ugwa ta dojo idi ta'awunu ala birri àwọn ọmọ amma man ya'lul bidai yusukun aja wa ga alawa ya zubi zai sai da ba kibo zana ga wa na ga wayawo zana ga nafu na nafu zana na ga zana na wa mu ga mu a ngawo ya gowo malu ba kawo magaji ra'ayin doci ga gale ba ba ne beto dalilo ga karo gun tiyan le nan ba na ma ga luwa na unji dalilo wa za a gawa alami tuzu ne wale nan tagutanci nan na le ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba e itin yeli ba tun yo ne ji zalakanin kai zagaye tun kirki lo na cimbele ne zaki ya tun dede lu egun yi dede etun yi dede akidu yi dede nke shi da ya cin le ya biyan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama la sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami al-manzumat al-mimiyya fi al-wasaya wal adab al-ilmiyya ya al-hakami ga wal ujbu fahzaruhu inna al-ajba mujtarifun itinye e le biya hmm. biyu ebo ne cinye le na wale da hana fa eh da diwore a amala sahibi fi sayrihi al-arimi ebo ne tinje dem ya cinye le wuce wala ya tunza da haji kiyo wala ya tunza da haji ya fi gushe wuce gaje da Allah kiyaye mu al-kibru batru al-haqqi wa ghamtu an-nas ya cinye le a go gaskiya bai san ba zashin ye bai tiyan goyi ga gube ci al-imam zinjani gan فدا أنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر فدا أنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر فدا أنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر فدا أنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر فدا عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر فدا أقول لا anka kyau lugwa kaulan nasi ya ganshi ya zawon gishi fi ma ku fi tahu ina ku kyawa yanina mana gi lugwa ajini ni kemina wajiji na wadi sai ko yake mina ne bai sabu ji ta nan fama fistima zai darar wadda na gaza adi amfani na dabo na sai yi hmm. sai a darar ga hmm. a zai wuce istima ci giyo tubashi ne ji shara banu jiga an nasu nan al mutakallifu na ji almutakallifi ne na amina almutakallimu na jo yanzu tsiya da ya gan shi ebo na akun kyawa ya ni ibn mas'ud nga ittabi'u wa la tabtadi'u fakad kufitum ya mi tu e ma tabidiya ma akun kyawa ya ni do shi gane na gabe daga ba Umar ibn Abdul Aziz bo so ku guyu mun kalo bayan sashiyan zai shi etu ga ciwo shi gani bi hakimi na jugi shi jin ne ma'ana mini e, tuna shugi shi da ciwo nan gaga gangan usai ka bi takwa Allahi me je wasiya su da suku wal iktisadi fi amrihi ya mai ta tata ci wanda lamarin addini su ko kazalika ja'alnakum matan wasatan litakunu mm-hmm. shuhada ala nas wa rasul alaikum shahida wacce ba a sunnati rasulihi wa mulamiyatu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tarki ma a hadatha al-muhdithuna ba'dahu ina ma zai ja tsabidiya na tsazuma nabi wani biya gangani biyu gwalu da ya wuce fi ma qajjarat bihi sunnatuhu yana ali yana suna ne bana. wa kufu ma'unatahu amma ku kyawa yani nan wa alam da bigire annahu lam yabtada insanun bid'atan idza adabna tabidiana illa qaddama qablaha ma huwa dalilun alaiha ko illa face wajiyan da tana lawaye tubo nan wa ibratan fiha bidarasina dabanen fa alayka biluzumi sunnati agwa su sunnare fa innaha laka bi idnillahi ismatun ya bane biyin zini su kuwa sun naga yana wi gugoce a wannan alam da bige anna man sanna sunana zanen la sunna jibena fakari alima ma fi ya min khata wa zalal ude kike ye na de na le sunna ba wanye bici cingani bi kuskure jina wa ta'ammuqi wal humqi kan gani bi iya kan tu gani bi wawa buina fa inna na an ilmin wakafu. zai shi na ilimi gaba ba digi kenan mana zai shi na ilimi ga lamitu wa bi fi zin kafu umar ga e ba cinle amma ba cinle ga wa macin balikin na wacin da hannuna amini wọn wa kanu amma sai hum aqwa ba albahsi agbo kagare a jibi bicike wa ya ba su amma da jibi bicike wucin kin waya ga wayo ya ganza shi na ga ale na ba na ucici fama ma izairi ya zuzu shi tukpa yana fayanin wajen amfanin dunduwa siwa dorar sai egu ina gaga ali alkur'ani bai sunne ba bai na sahabe ji tati ubo ne gani bai na zaguru ne bi zuma abu na tati ubo ne ba nan ina gaga ali ya wuce ba na ajiye ni wa labiya zana sai egun bi halaka ijo bi alkiya ne gwaji gane ku misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man qala li akhi ya kafir da naga ga yaji ga kafir ne fakad ba bi ahaduhuma ko annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ga naga amma idan ka shi wuce polisi bata yi kafiri soja bata yi kafiri ya ci bata yi kafiri lauya bata yi kafiri civil defense bata yi kafiri minista bata yi kafin zando na ji voci na ji rida zando na ɓe pickup na ji rida zando na ji kaza na ji rida zanne lege ga nawa ga dani na ciwo ba wuyo alali mai gino ibn wale kibo wale ba wuya annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne laji hujja ne ya jalawu zato shiro ta tiki labun nari na lalibani ga hadisi sun ci ya ko kufuru agan hukum bi gairi ma zan Allah wunji hukunci ni da wunde wunde wunde ga yake ibn abbas yi fasara ga kufrun duna kufur a sha hali kan da wai akbar kan da cewa kiyo wai asgar zane ga jiyan na zane ya guki cewa labeto zanno so fa ma fi istimai zai da shay'un siwa darar ya guki cewa labiyo ki ya guna labiyo ni ni wa ga da dinin mai da ilimiya am lahum shuraka wa sharaw lahum min ad malam ya zan billa billah hadi ga da wani ya ce bai da dino umaji bai zini ce tiyana wa ganye ya lalli ko ga ya ramu ko ga ya kafirci ko ga ya imani ko ga ya fasikanci na hakkin ya ku yau da tuci ko ولا تقول بأسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب بيزنوا من نساس كمري إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون من يقولون ينن ولا بتزابينا إذا لا كمان زوت عنبي yana anabi ga yadda alalin mujin ga a ne magaman ka zaba alai a mutabi don fale ta bawa makadahu minan nar mina ya gune yana wakil labe to zabe na e zafe yi zaji shi ya kogboro ya kwaye guro wa da laifi ku to yanzu riga labi tuwa nan annabi ga man sanna sunatan sayyi'atan an ga sun daidai nan fa alai wuzru alai wa tati wa wuzru mana mila biya min ga kusa mina uzarihin shay'a min ya gunayen nan ce bi latu zabena wa do ga alaza ya kafin da kunci kama bikin kunci alaza ya kafin kunci ne na do jo ko min hubo ma na ga wai kafi a ajin sallama a jin sallama biya ya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ga akul muslimi alal muslimi khamsun ake musulmi ta ce musulmi gutu ni ba sallama da bu annabi ga afshi salama ya ga sallama shi ba su ga kafira a jin sallama mini hukunci na laban alaza yi kafiri nan inu ga gabi ko wala tankiwul mushrikati hatta yuminna wala tankiwul mushrikina hatta yuminu <coughs> la'unna hiluna wa la'um yahiluna lahunna no le mi aga ga yayin obi ga aga zai kafiri wa di iko ta tiye jujo biya control ne wa di ta tiye jujo biya lula tu na wa di biya ebuna ebuna allah subhanahu wa ta'ala ga wallahi ja'ala allah lil kafirina lil mu'minina sabila mu'mini ji sai ci wa la kagwa ya kafiri ta ce mini shi ba yau ji gane ku mini hukunci na labayan na wani wale ga towa na mini shi wadda shi na zandu a wubiya wani mini na mini na ba duhun auliya ba din mini ba gibe mumina yin zage shi wali ya doji ngayo mini yana ke labaran zai kafiri na dukiyu gajin alalli dukiyu gajin kiyar ngajan lalli e jaza na magaja lalli ibn e anabi ga man badala dinahu faqtuluhu ana ga adinu shagba na ala zawon cha dikiyo ala zawon cha wu min ya ala mini enake laban ala zai kafiri bi no wale ga ne ga kaza ne ga tu a baka ga fara yawa ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba udda ya nabi gan be zai ji ibe imani na na afe bagafara mushrikina kaga idan ya be zai toba ne ba ga zai kafiri kaga farawa bayan amma su guma kabarta yan musulmi shi ba amma ji kun sallah amma ji wa ma gida ndoro wa annabi ga la yasul muslimul kafirul kafirul muslim muslimi aji kafir kuma kafir ma aji muslimi wa wadda ga ga zai kafire na wai na. nan e ya gwata e jin amfani fari kiyamiya ya bana to shi wa matan fa'uhum shafa'atu shafi'in ya e gwata zai ja ta wani ajiza na amfani wadda ga ga zai kafiri a canza wazu musulunci hmm. in ma na zane galo na wa jikiya hmm. wa tiya wa ma'un bi na minan nari a tiya daga enabwa so wale gan yanna wa lagu kama bi it nga le fitanu jibe fitanu ne benu bas ngaji jike bombi ne je jina ngai mawo ko e za wuji ngai mawo a haija ka ya fiti ngai mawo a bombu yan ministry shi yi mawu ala police ji abu forces shi yi mawu ala ji makanta ja gambe man shi yi mawu ala dangi ja gambe do shi ngai mawo ibn zan wace sa kusa lamini ala je kya ga ga yi ti musulunci wani aga ga gungun musulunci wani gumbo aga ga gungun wani gumbo ci ci a fiye wu ci ba za shi wagan wagan dabatul aridiyo na lam da dabatan min la ard tukallimu anna an-nasa kanu bi ayatina la yukinuna Allah kiyaye ai bogo ezu bi kafire ezu wajin tarure wa bi da kafire to yace guji kafire amma wal kufru haqqul lahi thumma rasulihi bi shar'i yathbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa 'abduhu kad kaffara fa dhaka zu kufrani Allah kiyaye mu ya bugo yin yanayi da kiyo wanda dorar ya zu ya ba ya zu jikiyo ya zu ya ba za nuna ci ma fiye ga wagayi rin nan mutum ma da tun boko ji za nuna ci ma guntun gwami nake kyau ma ciya za nuna ci ma da ba fake yau? fake wato zade to sun ya za ga wagan zando ni gago national id card na jirgin da mutum da national id card wuda ɗi account kin lai zashi yau ci imanin hmm? eh? eza shi nan zan wace lotun gwamnati ya waye go salari ya kafin shan waye gwa amma ga zamanci ji bara da gwamnati ya yamma shi na ya tun gwamnati lo ya gowa tumi ya gowa lomaka ya gowa jiyawa ya gowa shi mota ya gowa shi mashin ya gowa ji harka ipata to sun yamma ga ga ta ji bara da gwamnati bara ai rikici dana aga ga ga yi dorura ya gbagi so kocin dorura hmm ebogo yi su da ya ce la ya jiri man na kumshen anu kome alan la ta jiri jiru a karabu lita kawa an race gashi shi gan ebo na flag ya nigeria ha emi ubo na zamuncin wakijin ko makarantu bin wawa la laya gwamnati ebogo mai ya tawallau minkum fa inna wa minhum plate nan bubu ma green white green flag ya eh, flag na nigeria babu mai yawan to mun ga yawan to jin wilaya daga rikici dana nga shi nga shara kpata nga shi nga shara kpata ikafiri amma dai za ku mai tona ya shari'u nan da cizo ko baba ko da ko ga ciyo mai ya shari'u guji kiyo ga na ki wawa yu funo wuji wuji shiru wuji kusalla so kwa zo ji so kufa bi aje so kufa bi alai ashari'u magu yo ule kitabu tawhidi ya ule fatul majidi ya ule ya ule alibadul kubra kwa su gura ya alwujud wal kidamu naji mai bayan sai ga yanin wuji kiyo wuwo yemi a tun ga yemi a musulmi wato gafara ga ga su to mun ga amma yami zanuwa ce su kun ga yami zanuwa ce da ya buga bara a ajin yi da ya gunyi rikici nan buga fi sabi lillahi yi sun da su ku bai tiyan ashidin gubaci لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن ni fan hadmi ma amar ngala qari akika aw dha Allahu al-karim Allah itna wati no agbe bilutri gi bi ko sai bi yagun lan al-amra ya lamari bayne hu bi fil qur'an da al-qur'an fan hadna ki bi ma amar ina go wajin odology baiti nana ga baiti na bi boru bone ko wajin ya kiyo fada an ka kaulan na fi ma ku fitahu mm. ke ku tahu a kun ke a wayani a gan za an yi lugwa wala no tu ina e so mm. ko betu chuyi gan wajina ngo diga na ko Allah wa ga be لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهد بما أمر وعليك بيت النبي بيت نبي قلوني واجب بياني في ما كفي تويا بيت ينوي بيتي ko sai ce zasu ga awal lam yakfim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim in kun ke ya gan ya litafi cin biya wani alquran ne bayana alquranu kun kyani zana alqurani bi sunne in kunke na ilmul kalami da ilimin filosofi wa kunke yawa ya buga fan hadde ma amar ina yi wajibi cewa bonin ina jin foro gawo na wadda fai daji amitu sunna amitu bawa nabi amitu alkur'ani jin foro gawo na wa fai jikiyo nga wa fe jin olal mil kalami lugwa e ga zan wuce na ga le so ko beto cin ba na ga zan wuce cici ba na gaskiya ga da na ga wa mi ọmọ látún ẹgbọn títí insha Allah ta'ala baba ga katon ajo ba ne ba mai yiga cibicina ya babe ceci mu fa gangani bin subhanakallahumma wa ilaha illa anta astaghfiruka wa